يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا داتي لمتشي لا شاشي لغوة رمضان ترى الدريوت دريوت أربعين نبيو wanda ya dace da yammaci na 27 ga wata na hudu shekara ta 2000 da shirin da 21 miladi a ta annabi isa alaihi salatu salam idan ba manta ba a je mun tsaya karshen aya ta ko in ce mana cikin aya ta da tara amma za mu tsora da kanta zuwa ga abin da ya sauwaka da fatan Allah ya dace da mu Allah ya ba mu damar fahimta abin da za mu ji a cikin wannan sura mai albarka fadlan mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون ubangiji ya ce ka kafiru min alkitab je mu fara bayanin wannan aya lokaci ya halatta mu tashi amma galibin abin da ke cikin mun faɗa alaƙar da ce sa da ce mu koma Allah ya wanda ka firu min alkitab da dama daga cikin waɗanda aka ba su littafi wadda sun yi buri sun so sun ƙaunaci cewa lauyan rujuna ku ina ma juyar da ku wala ya zaluna yukatilu lakum hatta yuridukum an dinikum nisba'a yau ce law yarjunakum ila ma juyad da ku min ba'd imanikum bayan imanin ku kuffaran su dawo da ku kafirai su dawo da ku masu musanta Allah ba dan komai ba hasada min indi anfusihim fa sai dan hasada suke muku min indi anfusihim da suke wajen su min ba'd ma tabayyana lahu al-haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su cewa tabbas wannan annabi daga Allah yake fa'fu da su kai musu afuwa wasfahu ka kawo da kai ka tsari su karka yake su hatta ya fi Allah bi amri har sai Allah ya zo da umarninsa wannan aya cewa farhu wa sabahu hatta ya fi Allah bi amri duk aya da ta ba da dama hayyaki ta shafe wannan aya farhu wa sabahu hatta ya fi Allah bi amri je muka bayani akan annasakh an gane ko annasakh wani kina rafu hukmi shar'iyyin بدليل حكم شرعي mutaakhirin an dauke hukuncin shari'a saboda zuwan wani hukunci na shari'a mutaakhir aw mutarakhiyan an wanda yazo daga baya wanda yazo daga baya shi zai dauke kullun al mutaakhir shine nasikh lil mutaqaddim wala kullun aida kan dake allati fa'tu kai abwa wasfahu ku yi abuwa wasu ku yi musu rangwale ku ɗauke musu kai hatta ya fi Allah bi amri har sai Allah ya zo da umarninsa ma'ana umarnin nasa ya zo shine ya kafu da Allah ya ce wajina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihi laqadir an yi izini ga waɗannan da ake taya ta ake raunanawa status kuma su yaki status ram status kare kansu an musu izini bi annahum zulimu saboda an zalunce su Allah mai iko ne a bisa taimaka musu da ba su nasara wani kira wa inna Allah ala nufrihim la qadir tabbas Allah mai iko ne a bisa ya taimake su nan sai ce kuma fa'tu wa fahu hatta ya'ti Allah bi amri ku ya akuwa ku kauda kai har zuwa lokacin da Allah zai zo da umarnin nasa umarnin nasa ya zo inna Allah lallai Allah madauki sarki ala kulli shay'in qadir mai iko ne bisa ga dukkan komai mai iko ne mai cikakken iko ne bisa ga dukkan komai sai ce wa qimus salata ku da sallah wa atu zakata kuma ku bada da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar wa kanku na alkhairi na ayyukan da'a tajiduhu za ku samu sakamakon sa inda Allah wajen Allah inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne ko masani ne dangane da abin da kuke aikatawa wannan asimu salatu wa zakka a cikin maganar yahudawa yahudawa da ake cewa su banka za su yi kaza sai su ma mutum sai da sallah har da su khitabu shar'a idan shari'a ta magana ya shafi musulmi ya shafi ba musulmi ba duk sanda Allah ya ce a yi kaza a bar kaza ya shafi musulmi ya shafi ba wanda yake ba musulmi ba domin mun faɗa muku aya baya da a ce bai yan wuta rana a kiyama kafare fa ma sanaka ku fi sakar mai kawo kutar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'im al-miskin وكنا نخوض مع الخاء يضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشابعين هلا إذا أتميت ما سألككم في فقر ميش قد كوتا لم نكن من المسلمين بابا زمان لك ما في سلا بابا مي ولم نكن نطعم المسكين بابا تاني مسكين ba ma kaza ba ma kaza ba kaza ko kunna nuhudu ma al khairi mun kasance muna shiga cikin laifuka tare da masu shiga cikin laifi wa kunna nukadibu bi yawmi din mun kasance muna karyatawa da ranar kiyama ba mu je na hakan ba an ta tajiri kinu har mutuwa ta zo mana fama tanfa'u shafa'atu shafi'in shi ta mai ce ba su ci ba zai amfana da su komai ba da haka sai Allah ya ce bayan ya ce wanda kasirin min alkitab sai kuma ya ce wa qimus salata wa atuz zakata ku tsaye da zakka ku tsaye da sallah ku bayar da zakka wa ma tuqaddimu duk abinda wato kuka gabatar wa kawo ku min khairin na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku samu sakamakon sa wajen Allah subhanahu ta'ala inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai إن الله بما تعبدون بصير لأني ألا ميقاني نفسك ذكر أبدا شيء توسيت بواني وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يهودا سنشي وانا وفد نجران كما يجب تفهم فيلم wato taru wato taro ne na kiristocin da zamana da yahudawa suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke ce masa lawa qalu ne Allah ce sun ce lan yadkhulul jannata ai ba wanda zai shiga aljanna fa fau har abada ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai dai waɗanda suka zamo yahudawa ne lafazin huda a nan jam'i ne na wato ha'id za ce al-ha'id wato tabi' li dinil yahud a wajen mai bin addinin yahudawa wato ana cewa ha'idun hudan kamar ha'id hul kamar ha'id uwad a gani ko wani kenan wato illa man kana hudan ana kun jawabin wannan hudun hada yahudu wato hauda wa hawa da tan a gani ko bayanin wannan kwarai da gaske ba bukatar shi ba maimaita mai so sai koma can baya jawabin da muka yi ko bai ba bukatar jin da wuce ba illa maka da huda sai dai ga waɗanda suka zamo yahudawa au nasara ko waɗanda suka zamo nasara su nasara nasrani nasrani domin nasra natu nasra natu nasran ya ce nasran sunan gari ne to za ka mufra ɗin suka ce nasraniyu na mace ke na mace kuma nasraniyatu da wani sunan da yake wato sunan guri idan za a ba da mufra a kansa sai a kawo ya'un nisba kamar kano kanawi wa kanawiyatun an gane ka ce jos jasawi jasawiyya makka makki makkiya misra misri misriya kufa kufi kufiya Idan za a wajen jami'in ko sai ka faɗi sunan zalla kano mutanen kano ahal kano ahal kano kano wal mufrad ka ce kanawi biya in nisba ka sa ya'un nisba wa kano lan yadkhulal jannata fitur ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai dai ga wanda ya zama ba yahude ne aw illa man kana hudan sai jami'i ne sai dai ga waɗanda suka zamo yahudawa aw nasara ko suka zamo kiristoci tilka yuhu Allah ce wannan ba shine kare rayin shine maganganun shine karatun da suke yi mun yi maganar wato labarin cewa al'amari na jawabin wannan wamin wato omar wato ya ce la yi alamunin kitaba illa amani ya ce la yi alamunin kitaba illa amani wa irin illa zano labarin al'amari jam'i ne mufarar da shi ne umuniyya illa iza tamanna alka shaitanu fi umuniyyar shi kaga umuniyya wato ana nufin karatu maganganu shatifat karere an gani to idan al'umniya sai ka masa jam'i da me wato al'amani tilka amani yuhum wayannan su ne karerayinsu a kazibuhum wa kira'atuhum am a gane iskuhum wannan shi ne karerayinsu cewa lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce wa qalat al-yahud wa tsara. nahnu abana'ullahi wa ahibba'uhu yace sun ce su ne ƴaƴan Allah ko su Allah yake ta ce kul fa liwa yu'azzibukum bi dhunubikum ka ce dan me Allah yake muku azaba in kuma yi zunubi domin alhabibu la yu'azzibu habiba masoyi baya yi masoyi su azaba inda ku ƴan aljanna ne Allah ba zai muku azaba inda ku masoya Allah ne Allah ya yarda da sanin ba zai domin alhabibu la yu'azzibu habiba innama yu'addibu sai dai masa ladabi ba zai ba amma azaba a ambaci azaba ita ce kun falima yu'adhibu kum bi dhunubikum kace to dan ne yake muku azaba da azaba wato yake muku azaba da zunubin da kuke bal antum mushrikun mimman khalaq ko mutane daga cikin mutanen da ya halitta subhanahu wata'ala da haka ne Allah ce tilka amaniyuhum wannan ba shine karirayen ire-iren karirayen da suke yi Allah subhanahu wata'ala ya ce kulka ce hatu burhanakum ku kawo hujja ku ta cewa ku ne yan aljanna kawai ba yahudawa ba ba musulmi ba in kuntu sadiqin ku kawo hujja ku idan ku zama ku masu gaskiya ne bala tabbas man aslama wajhahu lillah dukkan wanda ya mika fuskarsa ga Allah wa huwa muhsin yana mai tsantsanta Allah da bauta yana mai ikhlasi yana mai tsayar da Allah da bauta falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladarsa wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wato babu tsoro a gare su cikin abin da za su yi tsara a ranar kiyama wala hum yahzanun ko ba za su bi ciki ba dangane da abin da suka bari a duniya cewa yayi man aslama wajahu bala man aslama wajahu duk wanda ya mika fuskar sa kenan wato inna dina din inda Allah al-islam yace kadai addini a wajen Allah shi da addinin musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dina. fala yuqbal min wa fil akhirati min khasirin duk wanda ya nemi addini wanda yake ba addinin musulunci ba Allah ba zai karba da gare shi ba shi yasa ma kaji yace duk a kalin wacce magana ka'ida shi ne bala tabbas man aslama wajahu wanda duk ya musulunta ana cewa aslama akan awon af'ala idza dakhala fi salami wal islami أنا توعي عرقة إذا دخل العراق أمصر أصبح أمساء أظل إذا دخل الظل والمساء والصباح بلاء تقبس من أسلم أي من دخل الإسلام وأنت تكتشف جسد مثلت أقالي ناتوا أصبحت أي دخلت الصباح أمسيت دخلت المساء أقالي هو أظل أظلت أظللت كذا دخلت دخلت الظل أمصار دخل مصر عرق دخل إراق bala man aslama wajaha madakhala al an gane ko man aslama man adkhala wajahu fi islam idan ka ya shigar da fuskar sa gaba ɗaya an gane ko a faɗi wato a faɗi aljuz ma'idan sukun tabbat yada abi lahabin wata bi yada ka ce ana nufin shi ba an faɗi wato wato wannan ikhtisas ne da aka fada da tashrif an ambaci fuska ne dan girman fuska kwarai daga gaske man aslama wajhahu wanda duk ya shigar da fuskar sa musulunci wanda ya shiga musulunci ya fada tsindin udukulu bisilmi kafatan ya shiga musulunci ba ɗaya a gane ko ya shiga lillahi saboda Allah saboda Allah ba don wata manufa ba wa huwa muhsin yana mai tsantsanta bauta ga Allah al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara kaga muhsin wa bi zai zama isu fa'il ne na ahsana yuhsin muhsin wa muhsan wal masdar al-ihsan kenan wa huwa muhsin ay huwa mukhlis wa huwa mukhlis lillah yana mai tsantsanta bauta ga Allah yana mai yi dan Allah yana mai halatto da Allah ba don wata manufa ba an gane ko ya ba don wata manufa ba kuma kana hijratu ila Allah wa rasulihi bi hijratu ila Allah wa rasulihi wanda idan Allah la yasila wajen Allah da manzansa wani Ya ce wa muhsin yana mai tsantsanta bauta ga Allah fa lahu ajru 'inda rabbih la yasila wajen ubangiji san ka ka ba aiki sai in kai dan Allah duk aikin da bawa zai yi Allah ba zai karɓa sai yayi da shi inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karɓa aiki ne daga wajen daga wajen wanda suke dan shi Allah ya faɗa cewa masu layya da masu hadaya Allah ba zai wannan namu ba zai ji wa Allah ba ko jinin bi yanala Allah luhumuha wala dimaguha walakin yanalu taqwa minkum وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة Allah ke cewa lan yanala Allah luhumuha wato naman dabbar ba zai je wa Allah wala dima'uha ko jinin dabba walakin yanalu taqwamikum yin ku dan Allah shi zai je wa Allah yin ku dan Allah ikhlasu shi zai je wa Allah ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri tartuhu shirka rawu muslim ni na wadata daga aikin masu shirka ba ruwa na da aikin su wanda duk ya aikata wani aiki a shirka fihi mai gairi ya hada ni da wani ya kusudini wa ya kusudu gairi yana nufi na yana nufin wani na cikin aikin tartun wa shirka zan jari cikin shirka Allah ikhlas yake nema wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya ce za mu tattara da aikin da suka aikata babba da karami sai mu zama da shi kura ba shi karwa. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دك وان دي كسل تينا فتعين قموان الله فليعمل عملا صالحا لأيكي أيكي نجل كده يشرك على الله دونه كده يريا كده يريا كده يشرك وانا كنا عبند دك شيء سعي ثبت الحديث في وشكل في مسلم لقى الحديث سيدنا عمر الله كان مسجد عليه السلام يا عمر ya ce naji finnas ka je ka shela innahu la ya dukulul jannata illal muminun la ya dukulul jannata illal ba wanda zai shiga aljanna sai mumini ba wanda zai shiga aljanna sai mai imani shine ma'ana bala tabbas man aslama wajahu lillah duk wanda ya miƙa fuskarsa saboda Allah ya shiga musulunci dan Allah ba dan wata manufa ba wa huwa muhsin yana mai ikhlasi yana mai dan Allah yawma la yanfa'u man wala banun illa man atallaha bi qalbin salim an gane ga wanda ya ji wata Allah zuciya mai tsaf zuciya mai tauhidi kwarai da gaske to wannan wanda yake ya musulunta ya musulunta dan Allah falahu ajruhu inda rabbih la nasira wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su cikin abin da za su je su tara a ranar kiyama wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba dangane da abin da suka bari a za su lalace وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يكتبون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا عظيم ubangiji ce wa qalat yahudi yahudawa sun ce laysat nasara ala shay ai kiristoci ba kan komai suke na gaskiya ba ma'ana addinin ba gaskiya bane wa qalat nasara kuma ma nasara sun ce laysat yahudu ala shay ai yahudawa ba akan komai suke na gaskiya ba kaga ba ta suka dauka tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta amma nika wato sai da hadin kai zuciyarsu daban-daban take ka karewa kowa ya ce ma da ba su da siya kawai ninawa kawai shi yana takama da na kwarai daga ciki. sai Allah kuma ta ala ke cewa wa hummi yatluna kitab alhalin ba kowa daga ciki sai yana karanta littafi yana karanta littafi ma'ana an sauka masa da littafi saukakke daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala in har gaskiya ne yahudawa sai a ce masu gaskiya ne a sanda annabawa suke tare da su kiristoci masu gaskiya ne a sanda annabi isa yake tare da su an gane amma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma yanzu ba wani mai rago mai gaskiya sai wanda ya zo kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dan me wani da gaske Allah subhanahu wa ta'ala ke kazalik irin haka ne ba da tafina la ya'lamuna wato waɗanda ba su da ilimi su ma ba su faɗa suka ce su akan gaskiya misra qawlihim irin abin da wa'ansu suke faɗa haka kila kullu ilmin bima ladayhim farihun alladhina la ya'lamuna ana nufin wato mushrik mushriku arab kafiran larabawa kenan ake nufi lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab wal wal wal mushrikina mubakina hatta ta'tiyahum bayyina rasulun min Allah yatlu shu'uban mutahhara fiha kutubun qima abinda ya fito bayyina wa tutubun sabri da gaske to shi ne take cewa kazalika irin haka ne kana nabi da la marasa ilimin nan na larabawa kuma irin abin da wa'annan suka faɗa kowa ya ce na shi ne gaskiya wallahu lani wato Allah ba da ya hukumu bainahum zai hukunci a tsakanin su yawan kiyama a ranar Al-Kiyama su yi makalun fi ikhtalifun cikin abin da suka kasance suna yin sabani a cikin sa Allah zai hukunci a tsakanin su wato hukunci a tsakanin su wato shine aiko annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam da aka yi wanda duk ya bi manzon Allah sallallahu shine yake kan gaskiya Shi ne kai yake kan shari'a wanda kuwa ya sa hukuncin da za a yi a kansa ne. wato Allah zai tashi wuta kamar yadda ya tabbata cikin wato hadisin wato Sauban ibn Bujd da Muawiya ibn Abi Sufyan kamar yadda yake cikin al-Musannaf na Abd al-Razzaq maza sai yake cewa tafarraqat al-yahud ala ihda wa 61 firqa kulluhu fi an-nar yahudawa sun rabu gida 61 dukkanin su wuta ne an-nasara نصارى سربوا على ثلاثة على سنتين wa 60 firqa kullu fi an-nar sarab gida 62 dukkan su ai mutane wa sataftariqu ummati ko hadhihi al-umma wato wannan al'umma ta ta rabu ala 63 firqa kullu fi an-nar gida daya sai sabai ce suwa iman miya rasulullah sai ce ma ana alaihi kamar da su sardin na alhakim a nisaburi da wannan ziyarar waɗanda suke kan abin da suke kan abin da nake kan sayo da sahabbai na wani kira da su kenan Allah subhanahu ta'ala ya gama hukunci bayan annabi Muhammad sallallahu ya zo ba wani kuma shirye sai wanda ba annabi Muhammad sallallahu ba wani rago shirye la yasmu bi a ahad min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasrani thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi إلا كان من أصحاب النار با وانت في دي لابان الناغو أما تنين أبي يوجد هو بنصاري وتوفاتي سيادة ولدك يموتا إيمان دعوت النزول لكي باتي سيادة ولدك يموتا حديث أبو رأي تيوك سيد مخالف سيد مسلم مدات سيوكي كل مولود كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمتفاني كما تنتج البهيمة البهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء قال أبو هريرة اكروا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ماذا تنجدون وأنا أبن غيوة أنا أكن الدين مفلج فأبواه إيا ينسني يهودان ذات تمد الشيب يهودي أو ينصرانه ko zama da أو kirista au yi wani sanihi kamar yadda kake ganin wato dabba take haifar lafiya kalau ba mai tsagaggen kunne ko mai yankaccen kunne ku duba gani har ku isu na har min jada'a kuna ganin mai yankaccen kunne a cikin dabbar da ake haifa kamar da cikin da da cikin abi da fiska ce ya hatta a hannuwa har masu ita sai dai masu ita ga wata kunne ko ce yake mata kunne amma Allah kare ka wato mai farta ayyuka ne ta to kamar da ake haifar da kalau ba tsagagen kunne to haka ake haifar mutane ko aka musulunci Wani kenan wa man azlam ay wala azlam ba fi zalunci a duniya mimman a masajid Allah fiye da wanda ya kare masallatan Allah ya rufe masallatan Allah an yi yuzkara fiha ay yi yuzkara fiya ismu dan kada a shiga a mace Allah a cikin masallatan ba fi zalunci fiye da wanda yake ba za a tafi masallaci ba kuma lafiyar kafar wa saddukun anil masjidil haram wal hadiya ma'kufa Allah yake cewa kafiran maka da suwa ke anan duk da cewa wasu malamai da fiye suna kawo bukta nasar wanda ya je ya rushe baitul maqdis har masallaci wanda Allah yake ishara akan sa wakan ladhi marra ala qaryatin wa yakhawitun ala rusha قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كل بيت قال بيت من عبر عضيهم فأو كالذي مر على قرية ويخاوض على أوشها الله يتحي كباس لا بارو مجيب أن يذوب الشيوى على قرية دوني قريبة المقدس بعد أن خربها وأدمها متنفر باي متنفر يا روشيتا انتوا يا يوم تتحي أن يحيي هذه الله بعد موتها أن يقوى أن يتحي الله بإرادة وأن يقرب بأن يوم الشيوى a gane ko to sai suke ganin cewa rushe baitul maqdis shi da ake nufi wa man azlam mimman mana'a masajid Allah an yuzkar bi to amma za ka iya sawa a wancan amma nan yafi humul ladina kafaru wa sadduhum anil masjidil haram su wannan kafirai na maka da suka tsare ku daga barin shiga masallaci mai alfarma أرأيت الذي ha abada إذا صلى yanzu ba kai duba zuwa ga wannan da yake hana bawon mai shiga masallaci mai alfarma ya sallah ba ba ka gani ba ana nufin abuja da shi daga dinasa lokacin maza ana sallam shi tsoratar da shi ya daina zuwa daga yau ba zai sake zuwa masallaci mai alfarma ba imam bukhari ya kulla ba bi cikin sai bukhari akan fadin akan surtun najmi fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la wa tusaminun fasjudu lillahi abudu kaga no no Abu Jahl wannan shi kusan asalin dalilin mai hijira ko dalilin kawara yanzu a wannan wannan zance kuke mamaki da shi ku dinga wasa ku yi dariya ku yi dariya ba za ku yi kuka ba fasjudu lillahi ku ba su sujuda annabi a nan wasallam a harabin yazo yana karanta wannan ayat wannan ayat an famina hadha alhadith ta'jabun وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أنا أتكلم ليه سجدة أبتاع وجان شما يفعل يسجدة قوي سجدة وجان بس أنا سمع وليما شنا سكتها شكدا تسير محمد إن يكاكا كذوك دنجا بنت بابك سمي بقى يجب والله ما ليس سجدة ومسألة النبا يشير معنا ومن أظلم باب في ذلك ممن منع مساجد الله في يد وانده توشي يكاري يكتندل شيء masallatan Allah an yuzkar biya ai Allah yuzkar biya ka a ambaci sunan Allah da manufar kenan wa kuma yi aiki ya tafi fi kharabiha wata rushe masallacin a gane ko rushe su akwai rushewa wanda yake hissi akwai rushewa ma'anawi idan ka zo ka shi da birnikan ka ture shi ka rushe masallaci wannan rushewa ce ana ambatan Allah a ciki a yi zikiri a yi salati a yi waye abubuwa da a da da'a ai karatun yi ai qiyamul a yi tilawa a yi tukuri a ciki sai ka ce ka hana shi ma rushewa ne shi ma rushewa ne hadisi ya tabbata daga hadisin na na aisha Allah kara mutu da cikin sai bukhari sai muslim yace ba za su ce yaghdu jaysh min al Ka'aba. فإذا كانوا ببعداء من الأرض يقصف بأولهم وآخرهم قالت عائشة قلت يا رسول الله كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم yace wata rindina ta zo كعبة وإذا كانوا za من الأرض إذا كنت ترى to kawai sai Allah ya kawo musiba ya girgiza kasa ta kafafun sai ya tarbiyyar da su baki da na farko da na karshen su da za ta ce ya za ce kowa da kowa da na farko da na karshe bayan a cikin su akwai yan ba ruwa na akwai wanda yan kasuwa ne suna ta suna kawo kwanta da shi haka Allah zai yi su mai ba suna ala niyya ta him sannan kowa ta tashi shi akan niyyarsa alam tarka yafa ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بشجاز من سجيل وجعلهم كعصف معكم نن هذا أبدا لو كنت أبرهتي أبرهتا يي نبت أغاني shi ma duk shiga wannan kowanne yana shiga cikin wannan a nan farkin fa'ala rabuka bi ashabil bayt shin baka da masaniya dangane da abinda ubangijinka ya aikata ga ma'abuta giwaye bane a nan ya ja'an ke da fi tadril shin wai Allah bai mai kansu bai halakar da su da tanadin su bai warsala alaihi tsairan sai yadda ya aiko musu da wasu tsuntsaye ababillat masu yawa tarmihim bi hijara suna jifan da wasu tsakon kwaji min sijil lauta fa ja'alahu sai Allah ya halakar da su ya mai sai da su ka'af kamar ciyawa ma'kul wacce aka ci aka rage aka taka ƙasa to wannan duk wanda zai ce zai kawo masallaci matsala ya shiga cikin wannan kenan in ka kazo nan za ka zuba kowa a ciki duk wanda ya taɓa yi wa Allah ganganci akan rushe masallaci ya shiga ya ka kenan wa man azlam ba mafi zalunci man mana'a masajid Allah fiye da wanda ya toshe masallacin Allah ya kankare ya toshe ya hana an yuzkar biya su ai Allah yuzkar biya su yana ambaci sunan Allah a cikin masallacin Allah an gane ko dama a masallaci da za a mutu sunan Allah din da gani ba masallaci ba wato al'umma suna da karancin ji a ran cewa gurin Allah ne wa annal masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada masallaci na Allah ne kada a kira kowa sai Allah masallaci duk wanda ya so yake so ya ba masallaci matsala da Allah yake rigima da Allah yake rigima ƴan kwamitin tika da suke ba masallaci matsala sai ga an zo an kafa kwamiti da sunan masallacin sunna Wannan yan kwamitin amma ka za ka kula da sai mai ne a inji da idan tabar ma ta lalace da idan matsala ta faru a masallaci da idan wannan wato wato speaker sun samu matsala da idan kaza ya faru da idan wata katanga ta rushe ko ta tsage da idan wani tanti ya lalace ko ya tsufa da idan da ya masallaci ko ba bohol ya tsaya ko ba ban daki ko ba kaza ko ba kaza ko masallaci mai karatu ya daina zuwa ko ladan ba shi da lafiya ko liman ba shi da lafiya maimakon su kula da wannan to sai ga sun sun kadan da ne masallaci masallaci ya kasu musu wallahi al'azim wa rabbil ka'aba kuna cikin wannan aya ka zo da nufin ka taimake masallaci kuma za su ba jan matsala ka ba da gurin da tunana na ana karatu da tunana na ana karatu Qur'ani da tunana ka an ci soke littafai Matsala ka da tunana na ana masallacin juma'a da tunana na ana taimakon al'umma a wannan masallacin da tuni an samu hifaz amma so da ai ka sai a zo ana kawo kana kallon tsini kana you know kaza kaza kaza shi ai ba haka kaza to shike da liman ya rubuto ya rubuto eh liman ya rubuto eh to shike da liman kaza za a duba za a duba eh za a duba ha kai fa tsohon dan fansho ne yazo ya tare a masallaci wallahi tsohon dan fansho ya gama abubuwan sa a ma'aikata ya gaji sai yazo ya tare a nan ya taba masallaci masallaci to amma ina ga maka kai asara dai a haka ne dan za ka mutu ne kana ba masallaci matsala duk inda ka je malam matsala kullum faɗan masallaci kullum faɗa masallaci masallaci kuɗi ake samu ne kudi yake samu ne a masallaci ka duba ba inda ya fi kamata ka tafi wajen Allah irin masallaci ka to amma sai anan da a sassan ne sai anan da a sassan zuciya masallaci waɗanda suka fi cancanta da masallaci masu raya masallaci Allah ya faɗa kuwaye masu masallaci ya ce wa ahidina ila ibrahim wa isma'il an tayyara baitiya للطائفين والعاكفين وركع wani والدع وانا ake تجرى masallaci mun yi umarni ga annabi ibrahim da ɗansa isma'il cewa tsarkake ɗakin nan kasu ba kowace in ba a ƙwa'ifi na ba masu tawafi ka'aba ce ولا عاكفين ما سلمات كموت الله اي تكرروا اي سدلت وركع السجود ما تسلى ان دي كسبوا وانا ابن باكي لوكي ابن سلمات والله تكتب كتب تشعى كي تسعى دكنان كي تسعى اما مسلات مساجد لله مساجد لله المساجد كلها لله باو نقول زي عسكي سي ابن دي شبه الله wani shi ne kawai wani kina domin in wanda kuma ya tsaya kai da fata masallaci ya gino aka kafa sallah aka kafa darasai guri irai irai duk wanda ya zo masallaci ya rayu imam buhari sai da kulla ga guda takwas a jere a kan ayyukan masallaci mai karatu a masallaci sallah a masallaci kwana a masallaci ga wadanda ba su da gidaje sannan ita hazin kanar alkanar fi masjid rikar ɗakuna ɗaki don zama kayan alkhairi wani ya zo ba shi da abinci wani ya zo ba shi da magani wani ya zo ba shi da makwanci za a kwanta a masallaci darasi a masallaci a annabi sallam komai nasu a masallaci ke wani abu ka jami'in aljazairi mai tabbin hajji musulmi ce al'umma musulmi lamarin su ba zai daidaita ba ba zai inganta ba sai sun mai da komai masallaci komai a ciki zai ɗaurin aure a masallaci a haka da sawaji bilu a masallaci minti ɗin unguwa annajuwa annajuwa najuwar khairiyya a masallaci لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو يصلاح بين الناس النجوى الخيري أتتم مسلاتي دائم tattaunawa a kan kwatocin unguwa layukan unguwa waye ɗan unguwa ya za a yi ɗan unguwa a masallaci za a tattauna duk wani abu da za a tattauna na Allah da annabinsa a zo a tattauna a masallaci wannan shine asalin duk sallam da ya je madina kafin ya riki wani guri masallaci ya fara rika masallaci ya fara rika kafin rike gidansa kafin kabla mabit kabla mabit wato sai da fara rika ina al sai da ya fara gina ɗakin Allah kafin gidansa na kwana jikin na cikin sai bukhari sun abi dawo wani kenan wa min azlam ba mafi zalunci a duniya mai mammana a masajin Allah fiye da wanda ya hana masallatan Allah a yi zukara fiye hasbo a ambaci sunansa a ciki wasa'a kuma ma ya tafi fi kharabi a wajen rushe su tafiya ko a sa'ai din daga a sa'ayu kamar da yake wajen ah, imam malik ce amal ake da nufi ai wa amila fi kharabi hakki ya dinga yake wajen rushe shi duk sanda za a kulla zai kulla wani kullalliya ne ya za a yi a hada limamin da ya dinga zuwa masallacin nan ya za a hana lajanai su dinga zuwa masallaci ya za a hana jama'a zuwa masallaci ya za a yi malam ya fushi ya ce ya daina karatu ko zama aka yi mitin shi abin da zai dinga cewa to ai da karatun nan ana yi a gari ya kamata na unguwan nan a daina a to ku kuma yan unguwan nan in ku ba wawaye bane ya za a ce a daina mu karatu na gari ku ne ruwan da ya da ke kai shi ne ruwa eh wani ya zo ya ce maka wai ana yi a gari shirin banza da fi idan ka gina masallaci dole ka tsaya kai da fata ga yaka idan ka gina masallaci kuma ni shawara da zan ba duk al'umma duk wanda Allah ya dai a nan kasar ne tunda ba mu da wato hukuma da take kula da masallaci duk ranar da ka gina masallaci ko makaranta kirawo wani malami ka ce ka ba shi rike a hannunsa kai tafiyar ka kar ka ta a cikin unguwa kana cewa wai yan kwamiti yan kwamiti wallahi al'adun galibi ta shi masallaci suke yi mu dai ina faɗa duniya tana jina ni fa mu a nan ƴan kwamiti kashe masallaci suke yi kan mai masajid asqatuha wa kharrabuha wa hadamuha masallaci da suka rushe suka rugurguza masallaci da suka rugurguza amma masallacin da ya zama cewa aka ce na mutum ɗaya ne za ka yana yin abubuwan ta ba shi hankali yau ya darsi kaza gobe ya darsi kaza ko ya ɗauko wani yayi ya zo ba wani tashi hankali ba wani asashen da suka samu ci gaba kamar saudiya ko na abin ka gina hukuma za ka yi wa yana hannun ta tumunan munan ba mu da irin wannan auƙaf da sauransu ba mu da irin wazarar ɗin nan to tun da ba mu da irin wannan wazarar da sauransu idan ka gina samu wani can wanda ka gamsu da shi in a unguwa mai irin na mutane masu kokari masu istihadi masu bin sunan manzo a sallan ba su in ba ba akwai ina ki a duniya da kuka shi zai iya rikiyar zai riki wani kin amma a ce kwamitin masallaci kwamitin kashe masallaci kenan mu ana Allah ya shi mu imam maliki in ka ga sa'ayi a qur'ani aiki galibi as a qur'ani aiki kenan ya zo da yawa cikin qur'ani da misalai wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa sa'a fi kharabi ba abin da za a ba mutum illa ma sa'a sai aikin da ya aika kaga kenan wato ce as-sa'i bi ma'na al-amal bi ma'na al-amal aiki kenan ya amanu يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا في سورة قراءة kenan ba na معنى السعي na gudu a fita da gudu na fita gani na gaskiya to جدي ما شاء ما شاء ما شاء الله نناقش عن القضية المعنية في الشارع في الشارع تو بجد سواء على كتشوا وساعات خرابي هكما يتفيه مشتا كوي اي في وجو مشي مسلاتي ولاهك إرجل وين ما كان لهم بذات قريرهم أن يدخلوها وتفتق مسلاتي تشتوكم جرانك لإلا خالق حين تيسنا مسلاتي ko ma kana lahum bai kamata gare su shigo makka ba an gane ko illa khafina sai suna matsorata matsoratan an samu shi jizya wato duk mutumin da yake kasa da ta zama kasar musulmi yu hawaf shine wato za a sa masa yujiz wato za a sa masa aljizya hatta yu'tu aljizya an yajid wa hum fagirun wannan jizya da zai bayar wani ce tahwif din da ake masa an gane kuma kada lahum bai dace gare su ba an yi dukuluwa su zauna a garin musulunci ko baitul ko makka ba an gane ko maka da madina ba illa khaifin sai fati sai suna masu ba da tafiya sai za su ba da tafiya shine khaifin khaifin da ake nufi ubangiji subhanahu wa ta'ala ce lahum fi dunya khif kunyata da kaskanci ya tabbata a gare su a na gidan duniya wala fil akhirati azabun azim azaba mai girma ta tabbata akan su a gidan lahira sai Allah ce ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم gabashi na Allah ne wal maghrib wato da yammaci gabas da yamma duka ta Allah ce fa'ina ma tuwallu duk inda aka fuskantar da ku aka juyar da ku fasamma wajhullah nan ma fuskar Allah tana nan fasamma wajhullah nan ma fuskar Allah tana nan inna Allah lallai Allah madaki sarki wasi' mai yalwar arziki ne wasi' mai yalwar halitta ne subhanahu ta'ala aliyim ko mai cikakken sani wa wato sun ce wa qalu takhadha Allah walada yahudi nasara sun ce ittakhadha Allah walada Allah ya riki da Allah yana da da subhana tsarki ya tabbata ga Allah a ce Allah ya riki da bal tabbas lahu ma fi samawati wal ard halittun da suke sammai da halittun da suke kasai duka na Allah ne kullun دكاً نمبعين تنوين العيوم أي كل من المخلوقات في السماوات وفي الأرضين له آل ما ستاء لي ما سبيعي نقريش كي نقول سنسو كون سكي إيتي يا طوعا أو كما قال تأتينا ضائعين بديع السماوات Allah shi ne maƙayi mahalicin sammai wal da ƙasai wa iza qada amran duk sanda ya so hukunta ko ya hukunta wani lamari fa innama yaqulu la kadai zai ce wa wannan abin ne kun faru fa yakun sai faru kun ka tabbata fa yakun sai tabbata wa qala alladhina la ya'lamun kafiran maka waɗanda ba su da ilimi sun ce laula yukallimuna Allah ina ma dai Allah ya magana da mu ya ce mana wannan littafin naka gaskiya ne ya gaya mana da kansa hadisul gashin aya au aya ko ta aya ta zo mana irin ayoyin da aka kawo wato samudu A gane ko wato wato al-mu'tafika A gane ko duk a kawo su wannan wato al-ummati da aka yi albaya ko mulmutin abu nuh abu shu'aib da sauransu duk abin da aka bawa yace mu ma mu ma aka bar irin wannan aya kazalika qala alladheena min qablihim Allah ce irin haka waɗanda suka zo tun ba suka faɗa misla qawlihim irin magana wayannan da yau tashabahat qulubuhum maganganun sun yi kamata ce da juna domin al-kufru milla wahida kafirci addini ɗaya ne shi ba din da kafiri da kafiri da kafiri wato abu ɗaya abu ɗaya suke yi wa shi ne Allah ko da ba su yi kama da salon bauta ba ya manufar sun haɗa manufarta a abu Allah kar a yi musu na kar a yi musu biyayya Allah ke cewa kar bayyana al'ayat kar bayyana al'ayat tabbas mun yi bayanin ayi ayoyi daki daki li qaumin yuqinun ga mutane masu imani ga mutane masu kekeni. Allah ya ce inna arsalnaka bil haqq tabbas mun aiko ka da gaskiya bashiran kana mai bishara ga masu wa Allah da wa nadira kana mai jan kunnan masu bujire wa Allah wala tusalu ba to ba fa za a tambaye ka ba kai ayin ashabul jahim akan ma abuta wuta ba za a tambaye ka ba domin wa Allah ta lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sughira thumma yujzahu jaza'an awfa liyajzi alladhina asa'u bima amilu ويجزي الذين احسنوا bil husna sarkinan wala tusalu ba fa za a yi ma tambaya bane an ashabi jahim akan da wuta wa ma arsalnaka alaihim hawatu Allah ce ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka dan mai ka zama mai kulawa da ayyukansa ba lasta alaihim bi musaitir ba ka zama mai tirsasa an gane ko Allah ya aiko ka ne kawai dan ka ja hankalin mutane wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur وهديناه النجدين فلم نعم العقبة وما أدركه العقبة هو أن يبيتي إذا ما إيماني كذا ما كافرتي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بابدا تنبيك كم ما أبو تاوتابا آه نن ولله المشرق والمغرب sabu maza da sanar sun yi tafiya da suke tafiya da suka waye gari suka sai na gabas suke fasalla kullu wahida wahidin minhum ana hidate kowa sai ya salla a yadda yake tunda a cikin duhu sai ya sa alama da gari iwaye komai ya bayyana kowa inda ya sa alama sai suka ga cewa ashe wannan ya kalli nan ne wannan ya kalli nan ne wannan ba wanda za ka ci gashi ya kalli daidai a cikin sun ba daidai ku sai suke ta kokon to ya za su ya za su ya sallar suke sai Allah ya saka mata cewa wato walillahi al-mashriqu wal maghrib wato gabas da yamma duk na Allah ne fa ina ma samu lu Allah Di inda aka juye da ku nan ma fuskar Allah ta nan a gane ko di inda aka juye da ku nan ma wato fuskar Allah ta nan to alai da kwan musulmi abinda za mu kalla kenan idan mutum zai sallata yasa inda ga musulmi ya yi a matsayin ya yi tafiya ya yi iya kokarin sa wajen ya gano ina ne ba sai sai ya gane daidai full ba kai iya ina ki na fi titin nan to salli kai sallah ka sai kana cikin yi to ne ya ce a ah, malam garba aika alqibla wa ra'at nan kawai za ta juyo ne kakai sallama a haka za ka je ku cikin sallah ba ku komai akan ka domin Allah subhanahu ta'ala ce wa aisu ma kunta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa yi kuma kuntum mawlu jaku shatana so ga kenan duk inda kuke ku je da fuskar ku santar masallaci alfarwa da daga baya ku kadi to idan san da ake wannan sahabin da yake ya ya samu wasu bayan Allah sallallahu alaihi wasallam ah ku ya kuke sallah da kallon da ku san jiya an saukar da manzo Allah sallallahu sura ba yanzu ma yana kallon bayan ku ne yana kallon Ka'aba kuka juya ba tare da sun sallama ba to wannan haka shari'a kai tsaye za ka sallame a za ka yi juyo ne ba tare da ka samu matsalar ko na abu ba Allah kuma ta'ala ce to ka ke na alƙibla da ake cewa a kalli gabas nan ba wajen ya nuna Allah a nan ba bane kawai a shi Allah yana zan a ko ina da ilimin sa da saninsa amma ina yake da zata sa a sama an gane ko a ina yake subhanahu ta'ala a sama a amintu mafi sama am amintu mafi sama man fi sama Allah ne ke sama a gane ku Allah a sama yake hadisi muwaffa wata baiwa Allah ba wa fi ubangijinta ya mare ta wanda a sanar yace mata ayin Allah ce fi sama yana sama wa man an ta ta rasulullah ta ce aitiqa atiqa fa ina mu'mina yadda ta ta mu'mina ce na ba ta gani so da kake nan Allah a sama yake amma ilimin sa yana ko ina ma yakunu min najwa ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو ثالث ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا هو معهم بعلمه وعنايته ورعايته أقالكم وحفظه ألا يترفه دي إلى منسو إلى ترفه wannan kenan to kenan da kenan wato fa'ina ma tuwallu di inda ka duwar da ku fasamma wajhullah nan ma fuskar Allah na nan wani kina inna Allah wasi'un Allah mai yalwar arziki ne kuka ce wasi wasi kulli shay ko na abu na Allah mai yalwa ne in ka kalli kasa din wasi ce inna ardi wasi'a wa ardu Allah wasi'a kasa Allah mai yalwa kasa Allah mai arzikin Allah wa ilimin Allah wasi' Allah mai yalwar dukkan wani abu babu wani abu da Allah za ce yana fama da kuncinsa ko yana fama da rabinsa eh da aka ke cewa inda Allah wasa Allah mai yalwar kowane abu ne alimun wato kuma mai cikakken sani ne da abin da bayan suke faɗa wa ƙalu ta kaza Allah walada wato sun ce Allah ya rikida subhana sarki ya kafa daga Allah ballahu wa bisa samawati al-ard abinda yake tsayawa to halittun da suke sabati a sai duka zaka ne kulillahu qanitun dukkanin bayi qanituna ta'i'un masu da'a ne gare shi masu biyayya ne gare shi haka za mu tsaya abinda muka tsaya daidai al'ummar ladin wani kuɗa suri Allah ka fi mana allahu salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa man sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim idan Hamidum Majid allahu barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين